nan yanayin da muke ciki na siyasa da irin abubuwan da muke ji daga bakin 'yan siyasa abin ba daɗin ji kwarai da gaske kamar yadda da yawan ku kuke gani ban zo masallacin nan da nufin in sallar juma'a ko in yi limancin juma'a ko in yi hudu ba ga limamin ya zo amma na dakatar da shi saboda bakin rahoto da muke samu daga jami'an tsaro na irin abin da miyagun 'yan siyasa suke yi na mummunan tanadi a wannan gari namu mai albarka da yawansu a yanzu rahoto ya tabbatar ba sa Kano iyalansu ba sa Kano waɗansu su ma duk sun fita daga ƙasar yanzu amma daga shekaran jiya zuwa yau duk wanda yake bin social media yana ganin abubuwan da ake faɗa sai mu mutu za a yi jihadi sai kaza sai kaza jihadi tsakanin musulmi da musulmi a mutu tsakanin musulmi da musulmi kamar dabbobi ba mu da hankali ba mu da tunani a cikin wannan baƙin talaucin a cikin wannan musibar a cikin wannan halin ɗaka muka yi mu sake jefa kanmu cikin wata fitina ta yaƙi ta fitina idan muka yi haka ba mu yi wa kanmu adalci ba idan muka yi haka ba mu gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya bamu ta zaman lafiya ba idan muka yi haka ba mu kyautata wa kanmu ba ba mu kyautata wa iyalanmu ba ba mu kyautata wa ‘ya'yanmu da jikokinmu ba kai mabiyan namu ma ba mu musu adalci ba waɗanne mabiya ne suke cikin kyakkyawan yanayi na dukkan ɓangarorin ‘yan siyasar wane ne wanda kakarsa ta yanke saƙa Wani ne wanda bukatarsa ta biya mu ne dai ba mu da makarantu ba mu da asibitoci ba mu da ayyukan yi ba mu ba mu ba mu babu ta taru ta yi mana katutu muna bibiyar 'yan siyasa idan mu a muna ƙoƙarin mu taimaka musu wajen bukatunsu su biya su kuma ba damuwarsu bane komai ya iya samun mu ba damuwarsu bane a ƙona garin in bukatarsu ba za ta biya ba wallahi summa tallahi mu talakawa mu ne abin tausayi mu ne ya kamata mu shiga taitayin mu mu ne a cikin mu ake samun masu kukan ba su ci sau uku ba a cikin mu ake samun marasa lafiyan da ba su da kuɗin zuwa asibiti a cikin mu ake samun waɗanda ƴaƴansu ba sa zuwa makaranta a cikin mu ake samun waɗanda suke zaune a gidajen haya amma duk su manyan 'yan siyasar nan babu mai irin wannan matsalar tamu a cikinsu haka ya kamata mu yi kanmu da kanmu karatun ta idan muka ƙona garinmu muka tada hankalin junanmu to ijunan musibar za ta kare, amma wallahi su babu abin da ya shafe su daga waɗanda suke abuja sai waɗanda ma suka fita suka tafi ingila sai waɗanda suka gudu suka tafi wata ƙasa amma ana zuga mu mu da ƴan uwanmu cewa yau mu zo mu yaƙi mu tashin hankali don biyan bukata wannan ba daidai bane ba najeriya ba wargajajjiyar ƙasa ba ce ba ƙasa ce wacce take da shugabanci tana da alƙalanci tana da dukkanin wani abin da ƙasa take da bukata na tsari idan kana jin ba za a yi maka adalci ba a wani waje doka da oda ta baka damar ka tafi wani waje idan wata kotu za ta yi hukuncin da kana ganin bai maka ba akwai dama ta ɗaukaka ƙara na ɗaya akwai dama ta ɗaukaka ƙara ta biyu kuma hikimar Allah subhanahu wa ta'ala mulki baiwar Allah ne juya shi yake a hannun mutane in yau ba kai bane gobe kai ne in gobe ba kai bane jibi kai ne da wanda yake mulki yau da wanda zai yi gobe da wanda ya jiya in ba da zaman lafiya ba mulkin ba zai yi ba haka mu dawo cikin hayyacinmu mu dawo cikin tunaninmu duk wanda aka zalunta manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce Allah zai taimake shi to mu nemi taimakon Allah ya tabbata cikin hadisi kudusi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa ya ci alwashi ya ce bi izzati wa jalali da isata da buwaya ta la'ansuranna al-mazluma walau ba'da hi sai na taimaki wanda aka zalunta ko ba yau ba to in dai Allah zai maka haka in dai Allah ya ci alwashin zai maka haka baka da bukatar sai ka tada hankalin wani sai ka tunzura wani sai ka kashe wani ko sai ka kai kanka zuwa ga mahalaka ko sai ka zuga 'ya'yan talakawa sun yi tashin hankali ko an yi kashe-kashe ko an yi wani abu makamancin haka mu yadda da alkawarin da Allah ya mana mu musulmi ne mu nemi mafita a wajen Allah mu nemi kyakkyawan makoma a wajen Allah duk abin da kake jin kana takama da shi in yawa ne ba a nan take ba ita fitina da kake ganin ta lokacin da bata tashi bane ake gwada karfi amma da ta tashi ba maganan mai karfi ita fitina kafin ta tashi ne ake tunanin ina da kaza amma ba dole bane idan fitinar ta tashi kazan da kake jin kana da shi ya wanzu wani mai hikima ya ce alharbu awwalu ma takunu fatiyatan ita fitina da kake gani farkon farawa ta budurwa ce mai kyakkyawar kama kowa ya ganta yana sha'awa wannan a farko kenan tas'abi zinati hali kulli jahuli tana tafiya tana yauki tana yanga tana rangwada amma ga wawa mara hankali mara tunani shi yake ganin zai kai shi yake ganin za ta ci mai amma ba haka bane duk mai tunani da hankali ya san cewa fitina kwantacciyar aba ce kuma tashinta bala'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kasantuwarsa jarumi uban jarumai wanda ya fi kowa sadaukantaka a duniya wanda ana ana wutar yaƙi sadaukai suna guduwa a lokacin jarumtakarsa take bayyana sayyidina ali ya ce kunna idza hamiyal waqisu nanuzu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuke ganin kuna faɗa mana na musa daukai ne jarumai ne wallahi in wutar bala'i tai bala'i bayan manzo Allah muke dawowa mu buya a lokacin yake fitowa yana kirari yana anan nabi ila kazib anabnu abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya ni ne dan gidan abdul muttalib tare da wannan jarumtakar da yake da ita amma abin da yake cewa da mu shine la tatamannaw liqa al adu was'alu Allah al afiya kada ku taba burin ai fitina kada ku taba burin ai tashin hankali ku ci gaba da roƙon Allah ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya da haka Allah ya gani Allah shaida ne wallahi ba za mu shiru ba ko za mu rasa rayuwar mu akan dukkan wanda zai kawo fitina cikin al'ummar mu sai mun gaya masa cewa ahir Allah ya gani wannan shine iya abin da muke iyawa da ka yan siyasa ku yi hattara ku ji tsoron Allah ku sani za ku mutu ba ku da garantin idan kun samu mulkin a yau za ku kare ba ku da garantin cewa in kuna cikin mulkin wata fitina ba za ta same ku ba komai na iya faruwa Allah zai iya baka mulkin sai ya kwace maka rayuwar Allah zai iya zama ba a rantsar da kai ba Allah zai iya baka mulkin kuma sai ya ɗauke maka hankali ya mai da kai surku dudu ga irin abin da ya faru da ɗan baba sun tai shaida ne a gare ku da mulkin da komai Allah ya mai da shi gwamna ne amma bulumboti ake sa masa a baki ya koma jinjiri mulkin ake ɗaura masa a duwawansa zubar kashi yake ko da yaushe dalalar yawu yake kuma sunansa gwamna inda a ce za a dawo masa da lafiyarsa ya sauka daga kujerar Allah zai iya amma kila ya bi ta hanya ce ta duk wacce ya ga dama dan ya ɗare kan kujerar ko don ya tabbata akan kujerar da zalunci da haram da baba, babakere da cuta da ha'inci amma Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya nuna masa shine mai iko shine mai yi kayansa ne da aka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron zuga 'ya'yan talakawa muna cewa wai za a yi jihadi ko kaza ko kaza kaza wannan kalba ce ta ƙarya ta ha'inci ta zalunci babu maganar jihadi tsakanin musulmi da musulmi duk abin da zaka faɗa na tashin hankali da fitina tsakanin musulmi da musulmi sunansa fitina inna ma hiya fitnatuka tudillu biha man tasha fitina ce idan Allah madaukakin sarki ya so ya batar da wasu sai kawo irin wannan fitina to da ka iyaye masu albarka samari ɗan uwana matasa masu tunani wanda kuke da sa ran gobe da jibi da gata kar ku yarda waɗanda suka samu yau su bata muku gobanku da jibinku da gatanku ku ne kuke da ƙarancin rayuwa ku ne kuke da damar ku yi karatu yanzu ku ne kuke da kwakwalwa wa tsakakkiya ku ne kuke da shirin ku yi aure ku hayayyafa ku gina iyali da yawansu su sun gama wannan sun wuce wannan sun yi karatuttuka kyauta a makarantun gwamnati mu yau sun sassace kuɗaɗenmu da kuɗinmu ba ma samun ilimin sun sha magunguna a asibitittukan gwamnati kyauta da yawansu sun zo sun sace mana kuɗi mu yau da kuɗinmu ma ba mu da asibitin da za mu je babu kayan aiki sun samu biyan bukatarsu sun yi kaza sun yi kaza amma har yanzu ba su haƙura ba amma har yanzu hankalinsu bai kwanta ba ƙoƙari suke sai sun lalata al'umma kokari suke sai sun ha'inci 'ya'yan talakawa dan kawai biyan bukatunsu na ɗaiɗaiku da haka mutanen garin kano mai albarka mu dage da addu'a mu dage da kai kukanmu zuwa ga allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya allah maɗaukakin sarki ya nisanta mu da dukkanin wata fitina dukkanin wani shugaba da zai kawo mana tashin hankali da zai tarwatsa al'ummar mu don biyan bukatarsa ya ubangiji in yana da rabon shiriwa Allah ka shiryar da shi idan ba shi da rabon shiriwa Allah ka hutar da mu daga sharransa Allah ka zaunar da Kano lafiya Allah ka zaunar da Kano lafiya Allah kada ka bawa dukkanin masu niyyar tayar mana da tarzoma a wannan gari dama Allah in suna da rabon shiriya ka shiryar da su Allah in ba su da rabon shiriya ka kwace damar daga hannuwansu iyaye masu albarka in an bi ta barawo abu ta mabi sawu da yawan ɓata garin 'yan siyasa da 'ya'yanku suke aiki wajen su lalata tarbiyyarsu su cutar da ku su cutar da su lalata tarbiyyarsu ta ba su kayan ƙwaya ta ba su makamai ta zuga su ta tunzura su da yawan 'yan siyasan nan ba ka ganin 'ya'yayensu a cikin dukkanin rali da ake na siyasa ba ka ganin matayensu amma za su fito da 'ya'yanku maza su fito da 'ya'yanku mata ba wani abin da suke musu na taimako na a zo a gani sai dai in suna da bukata su sa a ɗebo musu su kamar shara a motoci su ba su dubu ɗari biyar biyar in ka yi da daraja ne a baka dubu biyu ka zo ka wuni kana hayaniya kana harguwa ka sha kayan maye ka ɗauki makami kana fuskantar ɗan uwanka ƙila ɗan uwanka na jini ƙila ɗan uwanka na zumunci ƙila maƙocinka ga gida ga gida wanda shi Allah madaukakin sarki ya wajabta ma ka kyautata masa ka zauna lafiya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rantsa yace wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu na rantsa da Allah bai yi imani ba na rantsa da Allah bai yi imani ba sai da annabi ya rantsa sau uku sahabbai suka ce man ya rasulullahi khaba wa kasir waye ka shi wannan ya ma'aikin Allah lalle yayi asara ya tabe annabi ya rantsa har sau uku ya ce baka da imani magana ta lalace ko bai rantse ba kuma ko sau ɗaya ya faɗa ya ce baka da imani ta zaune amma ya rantse har sau uku sabai suka ce wai shi wane ne manzo Allah ce malla ya amanu jaruhu bawariyahu duk wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba yau miyagun 'yan siyasa sun sa gaba tsakanin makoci da makoci ka samu makoci da makoci ba a magana saboda bambancin jam'iyyar siyasa ba wannan ya fi muni ba wasu za ka samu cikinsu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wani yana jam'iyya kaza wani yana jam'iyya kaza wannan maganar da suke yi na cewa za a yi jihadi za a mutu abin nufi za su dawo su kashe junansu fa kanin ka ya kashe ka in kun bambanta a jam'iyyar siyasa wa ya kashe kani kanin uba ya kashe wan uba to wanda wani irin sharri ne wani irin rashin hankali ne wani irin rashin tunani ne kamar mu kadai muke siyasa amma ta mu ta bambanta da ta kowa saboda rashin natsuwa tare da kasantuwar mu musulmi tare da kasantuwar mu muna la ilaha illallah addinin mu guda alƙiblan mu daya littafin mu daya annabin mu daya sabani ba hauka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya ɗau takobi ya taho mu gama da mu ma'ana musulmi ya fuskanci musulmi da makami to ba dan cikin mu bane ba mun kore su ma'ana wannan ridda ce ka ɗau makami ka fuskanci ɗan uwanka musulmi dan wata buƙatar duniya ridda ce fita daga musulunci ne shi yasa wani hadisi yace la tarji'u ba'di kuffaran kada ku zama kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd shashin ku yake dukan wuyan shashi dan buƙatun duniya a wani hadisi yace idzal taqal muslimani bi idan musulmi da musulmi suka taho mu gama da makaminsu falkatil wal maqtul fin nar wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk wuta za su qila ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah hadha al qatil wannan dai mun san shi ya kisa da haka in ya shiga wuta babu mamaki babu laifi fama balul maqtul to shi kuma wanda aka kashe fa sai manzo Allah ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi shi ma kisan ya zo yi dan akuya ne garin barbara ya dawo da ciki da haka shi ma laifi ne da shi to sannan manzo Allah ya nuna mana girman zunubin ka tunzura mutane su yi fitina ko ka ɗora su akan fitina har Allah ya nade ƙasa wannan zunubin fitinar yana dawo maka ko kana cikin kabarinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wata rai da za a kashe bisa ga zalunci a duniya sawa'an da sunan fashi da makami da sunan banga siyasa da sunan kidnapping da sunan duk da sunan da zaka faɗa in dai kisan kai ne aka yi shi a duniya illa kana alabni adamil al-awwal kiflun min damiha face dan annabi adamun nan na farko sai ya ɗau zunubin wannan kisan kan da aka yi ana nufin habila da ya kashe kabila da ya kashe habila domin ne farko wanda ya fara koyar da kisan kai a duniya ne farkon ɗan ta'adda a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li annahu awwalu man sanna al-qatl domin shi ya fara koyar da kisan kai a duniya ubangiji kuma ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun duk mai laifi ɗan ta'adda sai ya ɗauki cikakken laifinsa da abin da ya aikata na ta'addanci da kuma laifin duk wanda suka kwaikwaye shi a bayansa har Allah ya naɗe ƙasa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama manzo Allah ce duk wanda ya koya wani mummunan aiki to zunubin wannan mummunan aikin nasa da yayi sai ya ɗauka kuma na duk wanda suka biyo bayansa haka zai ci gaba da ɗauka har Allah ya tashi alkiyama daka da wannan nake jan hankalin iyaye masu albarka da yayye da dukkanin wani mai faɗa aji a kowace unguwa a kowane gida a kowane family ka ja kunnen 'ya'yanka da waɗanda Allah ya ɗora maka nauyin ka kula da su dangane da sha'anin zaman lafiya kada ka yadda wani gurɓatacce bara gurbin ɗan siyasa ya kira ‘ya'yanka ko ‘yan uwanka ko waɗanda suke ƙarƙashin ikonka ka zira musu ido ka ce ai ba komai ra'ayin siyasa ne su je a kashe su a banza ko su je su yi abin da hukuma za ta kama su wannan ɗan siyasa ba za a gan shi ba kai za a barka da zuwa kotu kai za a barka da zuwa wajen ‘yan sanda kai za a barka da belin yadda za ka fito da ɗanka ko ɗan uwanka da haka maganin kar a yi kar a soma ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kuma ku kiyaye fitinar da in ta zo ba iya ku za ta tsaya ba idan ma ka ce ra'ayinsa ne na siyasa a bashi ya je yayi to idan bala'i ya taso fa shi bala'i bai san waye jawo shi bai san wanda bai jawo ba kana zaune a gidanka in fitinar ta kuke harshashin bindiga zai zo ya cin maka baka ji ba baka gani ba kai dan kasuwa ne in gari ya kace ne kasuwar fa ba za a buɗe ba baka ji ba baka gani ba in kai ma'aikacin gwamnati ne in gari ya kace mai aikin fa ba za a je ba kuma ba wai tunanin aiki ba za a je ba ka ce to ai mun samu hutu ai dai za a biya mu albashi ba ka da garantin bankunan za su zauna lafiya in aka kone bankunan da kudaden suke ciki da dai za a biya ka in ba a buɗe kasuwar ba ina za ka je ka samo wa iyalanka abinci kuma a wannan baƙin yanayi da muke ciki an je kasuwar ma ana zaune lafiyar ba a samu abincin ba to ina kuma in ba a je ba a wannan mummunan yanayin da muke ciki asibitittuka ba sa iya biyan bukatunmu na rashin lafiya to ina kuma ana cikin tashin hankali ya kamata mu yi kanmu da kanmu tunani mu yi kanmu da kanmu hangen nesa ra'ayin siyasa da bambancin ra'ayin siyasa ba hauka bane ba da ka dole ne manya masu hankali da tunani su fito su tsawatar wa mahaukata su fito su tsawatar wa marasa ji domin kar su kai musu baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan masu hankali ba su rinka tsawatar da mahaukatan cikin ku ba to bari ku ji irin abin da zai faru kamar misalin matafiya ne a cikin jirgin ruwa wasu suna sama wasu suna ƙasa kun ga wanda suke ƙasan jirgin ruwa ma'ana hawa na ƙarƙashin ƙasa can ƙarƙashi su suka fi kusa da ruwa to amma a ka'ida in dai suna son su sha ruwa sai sun tattako sun hawo sama sannan su ɗiba su koma to idan suka yi mummunan tunani sai suka ce to mu ga mu a kusa da ruwa amma kuma mu ruwa yake ba wahala kullum sai mun sha wahala mun je sama bari kawai mu dan huda ruwan jirgin ruwan nan mu rinka samun ruwa ta sauki ba sai mu rinka cutar da na sama ba manzo Allah ya ce to in na saman nan suka ce suka ja baki suka yi shiru suka kyale su suka je suka huda jirgin ruwa to in ruwa zai cinye su zai ci na kasan zai ci na sama da ka dole ne mai hankali in ya ga za a yi ba daidai ba ya fito ya tsawatar ko ba komai ka kubuta a wajen Allah ko ba komai in an je lahira ubangiji ba zai ce dan me ana ba daidai ba ka ja baki kai shiru Allah ya sani kayi abin da kake iyawa al'amarin Allah kuma ya gudana kamar yadda ya so ya kaddara da haka ya uwa kada mu zamo masu shiru idan mun ga ana yin ba daidai ba kada mu zamo kuraman shaitanu domin as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras duk mutumin da zai ga ana ba daidai bai ja baki ya shiru to kurmin iblishi ne in uba ne ya zira wa ƴaƴansa ido ya zama kurmin iblishin uba idan wani shugaba ne ya zira wa ƴaƴansa ido eh, eh, mabiyansa ido to ya zama kurma kuma iblishin shugaba to haka nan in limami ne ya wa mamunsa ido ga wata fitina ta tinkaro bai faɗakar da su ba bai tsawatar da su ba to ya zama kurma kuma ibilishin limami da haka mu ya je addu'a mu roƙi Allah ya ba mu kyakkyawan mafita ya ba mu kyakkyawan makoma ya sauƙaƙa mana ƙuncin rayuwa mu Allah ya shirya mana da su Allah ya sa tausayi a zukatansu Allah ya sasanta mana tsakaninsu ya fahimtar da su junansu ya zaunar da mu da su baki ɗaya lafiya amma tashin hankali da tunguri da maganganu na rashin zaman lafiya to bai kamata ba a rinka jin su daga bakin shugabanni bai kamata ba kuma in suka yi a ce a zura musu ido saboda su shugabanni ne wannan cin amanan al'umma ne Allahn da ya yi mu ya ku shi ya ɗora mana ka'ida kuma ya ce mu bi kuma bai yadda mana mi muku biyayya ba cikin abin da yake sabansa ne amma ya umarce mu mai muku biyayya cikin abin da yake ba saɓon bane a gare shi tashin hankali da fitina wannan ko shakka babu saɓan Allah ne da haka lallai lallai shugabanni su tsawatar su faɗakar su yi jan kunne ga dukkanin waɗanda suke yin irin wannan kuma muna kira da babban murya ga shugabannin tsaro na wannan jiha tamu da ma na ƙasa baki ɗaya waɗanda suke magana da tutiyar tashin hankali cikin al'umma musamman cikin 'yan siyasa irin wannan lokaci bai kamata a zira musu ido ba ya kamata a kira su a tsawatar musu a yi musu faɗa su yi maza maza su janye waɗannan miyagun maganganun da suke faɗa wa al'umma domin su mabiya mahaukata ne game da shugabanninsu mabiya sau da dama suna ganin abin da shugabanninsu suke gaya musu shine daidai wani mabiyin bai san cewa shugaban nan shigo shigo ba zurfi yake masa ba idan fitinar ta tashi ba za ka gan shi ba hasali ma lokacin da yake maka hudu tsiyar baka ga ƴaƴansa ba lokacin da yake maka hudu tsiyar baka ga matarsa ba to da haka wannan cin amana ce ta al'umma Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka zaunar mana da al'ummar mu lafiya Allah ka zaunar mana da jihar Kano lafiya Allah ka zaunar mana da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da dukkanin kasashen musulmi lafiya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka yaye mana cututtuka Allah ka ba mu abinci mai amfani ka ba mu damuna mai albarka Allah madaukakin sarki dukkan damuwar da ta fi karfin mu Allah ka iya mana Allah dukkanin waɗanda suke cikin damuwa daga cikin mu Allah ka yaye musu Allah waɗanda suke nesa Allah ka kusanto da su Allah 'yan kasuwar da ba su da jari Allah ka ba su Allah 'yan kasuwar da suke da jari ka sanya tausayi da albarka a cikin kasuwancinsu Allah ma'aikatan gwamnatinmu ka sanya musu albarka ka sanya musu yakana a cikin zukatansu Allah dukkaninmu ka haɗe mu a cikin alkhairi da rahama da tausayi da jin kai daga gare ka Allah ka kare mu daga sharrin junanmu Allah ka kare mu daga sharrin junanmu Allah ka kare mu daga sharrin junanmu ka yafe mana miyagun ayyukanmu ka yafe mana miyagun ayyukanmu ka yafe mana zunubanmu ka yafe mana zunubanmu ka haɗa kanmu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi ya ubangiji dukkan abin da zai zame mana fitina a wannan rayuwa Allah ka kawo mana da shi duk abin da zai zame mana alkhairi Allah ka kusanto mana da shi Allah mu muna kai kuka zuwa gare ka ka tankwara zukatansu zuwa ga tausaya mana ka karkato da zukatansu zuwa ga tausaya mana Allah waɗanda suke da mulki a hannu daga cikin su Allah ka yi musu jagoranci waɗanda ba su da mulki a hannu daga cikinsu Allah ka haƙurƙurtar da su Allah dukkaninsu shugabanninmu ne muna musu kyakkyawan fata Allah ka zaunar mana da mu da su lafiya ka zaunar da mu da su lafiya ka zaunar da mu da su lafiya Allah dukkanin wata fitina da ake ƙoƙarin a kunna a wannan jiha tamu Allah maɗaukakin sarki ka san masu ƙoƙarin kunnata. Allah madaukakin sarki in suna da rabon shari'a ka shirya mana da su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji ka kame mana hannuwansu Allah kai mana maganin su Allah ka isan mana daga sharrin su da makircin su Allah kada ka bari a zalunce mu ba mu ji ba mu gani ba Allah kada ka bari a kuntata mana a wannan rayuwa bayan kuncin da muke ciki Allah madaukakin sarki ka kame mana hannun dukkanin wani mugu ka kame mana hannun dukkanin wani azzalimi Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar mana da adalci a wannan jiha tamu ka tabbatar mana da adalci a ƙasar mu baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki shuwagabannin mu ya ubangiji dukkan abin da zai zama alkhairi tattare da mu da su Allah ka kai su zuwa gare shi Allah duk abin da ba zai zame mana alkhairi ba da mu da su Allah kar ka ba su ikon yin sa Allah madaukakin sarki waɗanda suke da kyakkyawan nufi daga cikin su game da mu Allah ka tabbatar mana da su Allah waɗanda suke da mummunan nufi game da mu da addinin mu cikin su Allah in suna da rabon shirya ka shiryar da su in ba su da rabon shirya ya ubangiji ka nesanta mu da su aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa qumu ila salatikum